wani tsokaci nake da shi kan wata gaba na wata muƙabala wacce ta gudana a gidan wani tv ina jin ko gaskiya tv ne tsakanin ahal sunna da wa'insu 'yan ɗarikar tijjaniya wanda na ga 'yan bida'a suna yanke daidai wannan gabar suna yaɗawa ƙila ko gaban ne ya ba su sha'awa ko gaban ne suke kallon suna da dalili saboda surutan da shi ɗaya malamin na ɗariƙa ya yi da kuma shubahar da ya jefa to ina da ɗan tsokaci da zan yi akan wannan abin sannan na buɗe layi idan na buɗe layi ko shi wanda ya yi wannan magana ya kira in kuma shi ba zai kirawo ba yana da ɗalibai su ma na ba su dama su kira idan kuma dai duk daga ganan 'yan ɗariƙa sun kasa ba su kai su kiran alkanawi ba to kofa a buɗe take ga dukkanin wani ɗan ɗariƙa na duniya idan zai iya ba da amsa ko kariya ga shi abin da malamin ɗariƙa ya yi kofa a buɗe take addini addini ne na Allah ba addini ne nawa ba ba addini ne na 'yan ɗariƙar tijjaniya ba addini ne na Allah kuma za a yi shi ne yadda Allah ya saukar da kayansa karkari in ka yi da'awa abu ka zo da wujjoji kul hatu kuma in kuntum sadiqin wannan shine abin da zan tattauna amma kafin na je ga wancan bayani da kuma sharhi da kuma ah, sallata haske akan abin da shi malamin ɗariƙan ya faɗi ina ganin akwai wani bayani da na so in ɗanyi wanda shi ne zai zo a farko insha Allah to bayanin da nake so ne shi ne na ga wani postin na ga wani postin wanda wani daga cikin masu kula da peji na alkanawi ya yi postin ɗin wato in ka duba pejin da aka sa wa pejin suna sheikh alkanawi sheikh alkanawi wannan postin ɗin na ga wa'insu 'yan ɗariƙa yadda aka turo min wa'insu 'yan ɗariƙa suna cewa shi alkanawi ya yi postin saboda pejinsa ya kai mutum dubu talatin da haka wannan shi ke bayyana manufar alkanawi cewa neman suna yake yi shi yasa da pejin ya kai dubu talatin ya yi postin yana nunawa dama abin da yake nema kenan aka turo min kuma wani ahali sunna wanda a kansa ne zan yi wannan sharhin shi kuma ahali sunna ɗin sai postin yake cewa ai kamata ya yi malam alkanawi ka nemi allah ikhilasi wato kamar yana nunawa ba postin ya kamata ne ba na cewa fejin ya kai adadi kaza kamata ya na roƙi Allah ikhlasi da karɓa kuma wannan abu da ya faɗi gaskiya ne wannan haka yake na kuma ji daɗin abin wanda kuma shi ne dalilin fitowa ta ne wannan sharhi to alal haƙiƙa wannan postin ɗin ba ni na yi shi ba wannan postin ɗin ba ni na yi shi ba da yawa za ka ga wa'insu postin da ake yi ni ba ni nake yi ba kuma hatta sunan sheikh alkanawi da aka sa ni ba ni na sa ba don ba ni na buɗe wannan feji ba wanda ya buɗe wannan fejin mustapha ne kuma in kana lura duk irin wa'insu postin da ake yi za ka ga a ƙasa an sa mustapha alkashinawi to ƙila kowannen kashinawi ɗin shi yake ɗiban wa'insu suke zaton cewa alkanawi ake sawa. shi yasa duk wani abu wanda aka yi a cikin wannan fejin wani ɗan ɗariƙa da ya kasa ƙwatan malimansa lokacin da nake karatu da ya kasa kare ɗariƙa lokacin da na sa layi sai ka ga ya samu wata gaba cikin postin ɗin nan shi ma ya samu na cewa akan abin da alkanawi ya yi to ka sani cewa baka samu gaba akan abin da alkanawi ya yi ba dan irin wa'annan postin din ba sa gabana ba su dame ni ba wala in dai zan zo na yi karatu mutum ɗaya ya zo ya saurara wala akwai followers wala babu followers wannan ni bai dame ni ba saboda na san mahimmancin shiryan mutum ɗaya ta hannunka annabi Salama ya faɗi cikin hadisi ya ce la'an ya bika rajulan wahidan khairul laka min umurin ni'am a ce Allah ishiri mutum ɗaya ta sanadiyar ka ya fi maka a baka jajayen raƙuma shi yasa ba ruwana da wani followers peji ya kai dubu talatin ko ya kai dubu ɗari in dai mutum ɗaya zo zai tsarkake niyya ya zo ya saurara saƙon Allah ya kai zuwa gare shi ni na samu abin da nake so shi yasa in kuma suna ne ni yanzu kai ka isa ka ce kai baka san alkanawi ba na rantse da zatin Allah ko Prof. bai isa ya ce bai san sani rabi'a alkanawi ba ni me nake nema na sai an san ni shi yasa dai yan ɗariƙu ba wannan ne gabar da za ku kwaci malaman ku ba gabar da za ku kwaci malaman ku shine abin da nake zaƙulowa cikin littattafan ku in na gama na sa nomba gabar da za ku kwaci kanku shine jahiltar da jahilan prob da nake in kun isa in kun haifi in ɗariƙa ta haifi ɗa da ya isa ya tunkari alkanawi in na cewa na jahili ne ya zo ya ce ba jahili ba ne wannan shine ai maganar karatu amma wani ya yi postin kun rasa abin da za ku ce nan kuna ƙoƙari ku ce ai abin da ake nema kenan followers ya kai dubu talatin to na rantse da zatin Allah ba ni ne wannan postin ba kuma irin wannan postin ɗin akwai waɗanda nake wucewa da su a facebook akwai wani bawan Allah ya turo min da wani ya jima da turo min wanda na tabbata in ku ne 'yan ɗarikan nan wallahi sai kun yi postin ɗinsa a jikin pejinku wani ya zauna yana ta yaban alkanawi yana ta kaza ya ba su magani ya kaza wani bawan Allah daga Ghana wala aka turo min bayanin da yake kai bayanin ma ban ƙarasa ji ba wallahi saboda kada in ji wani abu a zuciyata amma tsaya in danna muku shi kuma wallahi an kai wajen wata ɗaya da turo min bayanin nasa na tabbata in ɗaya ne daga cikin 'yan bid'an nan aka tura masa ga wani yana yabansa postin zai yi irin wa'annan na sha wuce su a facebook suna bayani a kaina amma kwata-kwata ba na lura ba na curowa in zo in yi postin don ni ba wannan ne a gabana ba shi yasa in za ku fito ta fuskar karatu ku fito ta fuskar karatu tsadan danna muku Allah isa in samu abu ku ɗan yi hakuri da Allah za mu je zuwa ga topic ɗin amma zan ɗan sa ni saboda wa'annan shi yasa wato duk inda 'yan ɗariƙa suke in suka ga sun gaza su kwaci kansu ta fannin karatu to sai kaga sun zo sun laɓe ga wani abu daban da Allah tsaya ku ji in sa muku indana wala an fi an fi wata da turo mun wannan bayani na wannan bawan Allah kuma wallahi na gani ni da kaina. na gani ni da kaina amma ina sane ban yi fostin ɗinsa ba kuma na ji abubuwan da yake faɗi eh, saboda ba don komai ba kakka ba wa shaidan kafa eh, kana aiki kakka ba wa shaidan kafa tsayin sa muku kuji shi yasa irin wayannan abubuwa ni ba a gabana suke ba in za ku fito ku kwaci ɗari ku ta hanyar karatu ku fito idan kuma ba za ku iya ba ku wa wa'insu abubuwa wanda ba ma alkanawin ne ma yake yi ba. za sa muku ai kuji an jima da turo min na tabbata in jahilan prof ne suka samu wannan wallahi sai sun yi postin ɗinsa a cikin pejinsu za in sa muku kuji kuma wallahi na gan wallahi billahi lazi Sheikh alkanabi likitan mahaukata ne. Billahi lazim ya canci likita mahaukatan zamani. Malam, kai dai in ba ka duba karatun da ya jiya je ka duba wannan karatun je ka duba da ido ka ka duba yadda ake jinyar mahaukatar zamani malam ba zai zo ya zamna yana magana no zai kawo mahaukacin da kanshi ya wanke kanshi malam billahi lausin kowa ya yi kokari ya je ya duba karatun da jiya Sheikh Alkanawi yayi shede ya musu jinya sosai malam wanga zai so ya mai jinya da karatun kansa shede ya wanke suruka gaba daya ya sa Sheikh Alkanawi Allah ya kiyaye ka likitan mahaukata na duniya gaba da yake nan malam zai wanke su da ilimi kuma fa malam ba kamar maganganu zalla ba jahilcin da ka zo ka zamna ka fadi nan she ya kawo maka littafin ka ya wanke ka ya fede ka kamar yadda ake fede ragon nan haka ya musu billahi lazim ya sa duk wanda ya misu wannan karatu na jiya na likitan mahaukata shek alkanawi billahi lazim ka yi maza maza ka je ka duba wannan bidiyo eh akwai karatu ciki sosai sabida yadda ya wanke mahaukatan na malam <laughs> billahi azim ba sauki ba ne ya yasa kowa ya yi gaggawa ya je duba eh, ikon Allah Allah ya ba mu likita likitan da ke magance mana mahaukata billahi azim shek alkanawi likitan mahaukata muna gode maka sosai Allah kiyaye ka Allah ya kara kiyaye ka Allah ya kara ilmi da basira da fahimta ammi ya rabbal alamin muna tare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bayanin na rantse da zatin Allah tun aka turo min shi ban saurare shi kamar yadda na sa muku ba kuma dan ka gane kasancewa ba yanzu aka turo min wannan karatun ba gashi anan gashi anan kaga ka duba da kyau kaga wanda ya turo min zaka ga ba yau ya turo ba kuma ba jiya ya turo ba tsaya ka gani kaga kaga tsaya ka ga in kaga kaga bayan wannan ya turo min wa'ansu abubuwa kaga kaga dan ka san ba yau ya turo ba ba jiya ya turo ba gashi gashi gashi gashi gashi gashi sannan wannan karatun ka duba kwanakin da ya turo shi yasa nazancan ko wai suna yake nema ko kaza wannan ba shi ne fannin karatu ba 'yan ɗariƙa wani ya postin a feji na ka zo ka samu bakin magana ba a wannan za ka samu bakin magana ba a abin da ya fito daga bakina ni don wani ya yi postin feji ya kai dubu talatin ba shi ke nuna cewa ni za ka yi mun hukunci da wannan ba ba shi ke nuna yanzu ka samu bakin magana ba saboda ina raddi ga ɗariƙa ina jahiltar da ka a'a ka samu abin magana akan abin da yake fitowa daga bakina shine za ka samu abin cewa amma ba abin da wani ya rubuta ba ina jin wani wanda na jahiltar da shi daga cikin ahal sunna na ce tantirin jahili ne ai na ji ka. kuma da ka zo ka zauna surutu kai surutu ya zo ya zauna da yanda ya saba wai daga cikin dalilan da yake faɗi wai wani ma irin masu ce musu jahilai wai pejinsa ma shek wai aka ma rubuta wai su gashi a pejinsa shek aka rubuta kuma na rantse da zatin Allah ba ni na sa wannan ba ai kawai in kayi karatu kayi ka kirayi kanka shek baka kirayi kanka shek ba wannan wani abu ne daban shi karatu ba sihiri ba ne ba dabo ba ne in dai ka yi shi fitowa yake a zahiri daga cikin dalilan da yake faɗi kenan wai na sa shek a jikin feji na kuma na rantse da zatin Allah ba ni na sa ba kuma wallahi ba ni na buɗe wannan fejin ba wanda kuma ya buɗe Mustapha ne in kuma yana tare da mu a kwamen da Allah Mustapha ka rubuta sunanka kowa ya ganka shi sa wannan ba magana karatu bane aka zo da matsala ta karatu zo a baje ta a yi magana karatu amma rara gefe da ɗauko abubuwan da ba su cancanta a yi magana a kansu ba wannan ba karatu bane shirme ne da haka dai yanzu wannan postin na cewa wai followers na pejin alkanawi ya kai dubu talatin da haka 'yan ɗariƙa ku kwantar da hankalinku wallahi ba ni ne ba kuma a ƙarƙashin fejin me shi ya rubuta sunansa a ƙarƙashin postin ɗin shi yasa da haka yanzu har yau ba ku samu abin da za ku ce ba akan alkanawi in kuna so ku samu abin da za ku ce akan alkanawi to ku biyo ni a wannan zama zan danna muƙabalar na gama wannan bayani kenan da haka irin wa'insu postin da ake yi kada ka ɗauka cewa in ka ga postin a fejin alkanawi da haka yanzu ka samu abin cewa a cikin postin din alkanawi kai wa raddi ƙarya kake ba ni kai wa raddi ba ba ni kai wa raddi ba don postin da yawa ban ma san ana yi ba sai dai in an yi in gani tabbas ina gani sannan kuma me shi duk abin da ya postin ko da ba ni da ra'ayi mutukan na ba shi ijaza kamila to bai kamata in zo in goge masa ba shi yasa tunda har na aminta na san ba zai yi wani abu wanda cutarwa ne ga sunna ba to ba lalle ba ne in zo in goge ko da ba ni da ra'ayi shi yasa wannan ita ce magana eh, amma in kuna so ku samu abin cewa akan abin da alkanau yake faɗi to ko prop ko kuma daga maiduguri ku kira yanzu nan zan shiga cikin littattafanku ko ku ba za ku iya ba ku turo malamanku su su faɗi shine magana ta gaskiya allah ya sa mu dace Allah ya mana jagora Allah ya ganar da mu gaba ɗaya shi yasa dai wannan kenan mu koma in sa muku wannan muƙabalar da nake cewa zan sa sa'annan kuma sai mu ga menene shi ɗan ɗariƙai ya faɗi me kuke yaɗawa ga ta nan zan sa muku ku ji. wannan ya kama kamar na yi magana. Ah, <laughs> karanta maka ayoyi eh jazakumullahu bayyakum bayyakum ah, ya karanta ayoyi ayoyin da wanda ke zaune nan ba wanda abin ya kuke gare su wayansu matsalolin da muka zauna nan mu tattauna eh. sai ina ganin kamar kuma baya ne da irin wannan istifla menene dalili wane ne wannan aya ya buya gare shi a tsakanin mu gabatun mushrikai ne sai ba amsa ba kai ka hankuri ba ne hankuri ba ka dauki ta wasu ne kana gama shi ba ne ibra bi billahi ne ya ta wasu ah wala wala wala muna magana bisa kan muna magana bisa kan eh aya aya ne ban ce ba kun manzo sallallahu alaihi wasallam eh. in ba da tawassuli ayoyin ga da yake karantawa يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وصار الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ذلك daidai nan da Allah wannan malami ɗan ɗariƙa ne kuma a bisa ƙa'ida kun san mu idan muka zo yin magana akan dattijo ba ma duba shakhsiyarsa mu taɓa amma za mu sa maganarsa a fefe za mu kasa ta mai mata lugudan dalili mi kace-kace da ita mu lallata ta mi mata sala-sala mu wanke ta tatas daga duhu na shubaha na bata amma tana da alamomi na kafirci mu nuna ko da ba mu ce shi kafiri ba ne in tana da alamomi na shirka mu nuna ko da ba mu ce shi shirki ba ne in tana da alamomi na jahilci mu nuna ko da ba mu ce shi jahili ba ne amma shi ba tare da mun taɓa shaksiyarsa ba kaji ya ce suna batu ne akan neman taimakon manzan Allah wai min babi tawassul bihi wato ta ƙofar ta ɓangaren tawassuli da shi neman taimakonsa wato ta ɓangaren tawassuli to duk zamu ji wani irin iri ne neman taimakon shin wannan tawassuli ne ko shirka ne shin wannan kafirci ne ko imani ne da Allah ku rike min wannan gabar suna magana ne akan neman taimakon manzan Allah min babi tawassulu bihi ta ƙofar ta ɓangaren tawassuli da shi manzan Allah ɗin to za mu ji menene tawassulin shin kuma wannan neman taimako ne in neman taimako ne shin daman wannan tawassuli ne ko shirka ne wannan gaba na farko yayi nan ne wajen da wasu mala ajir mala ajir muna magana bisa kan muna magana bisa kan neman taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam in ba da tawassuli ayoyin da yake karantawa يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسار الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى ذلك والنهر والذين تحبون من وان

mu fitar da gaɓoɓin da inda shubahar take nan mu wanke ta tatas mu wa al'umma masu san Allah masu kishin tauhidi bayani walladina tad'una min dunihi yace ai waɗanda kuke bautatawa kenan kaga gaba biyu kenan mu je wannan aya mu kiyaye Allah yana gaya mu Qurayshawa maka waɗanda kuke bauta ma bayan Allah waɗanda bayan kullu kafin yankuri da biyu da naka naka tilarin na ba su abin da kawai na fahimtar gurin da ya shi kun kun kira su ba sa ji ko maka gunki ne da aka sassanta kasa ba mutu ne rai da aka mutu kafinan hudu da suka mutu masu Allah ya tattara su ne masu yi ne ya je siya su ji kun ga da daga yau kun ga sakamakon da suka taimaka eh, eh, eh, a an karatun ba sai sa ranzan na biya ba a karfi daidai nan abin da ya ce ya ce ai na tada'una min dunihi wannan aya makkiya ce waɗanda kuke bautata ko waɗannan da kuke bautata koma bayan Allah ana nufin gumaka da aka sassaka abin da ya ce kenan yace amma ba mutum ba wato kaga kenan anan in dai mutum za ka kira mutum kowaye shi wala annabi wala ba annabi ba wala walihi wala ba walihi ba in ka shiga cikin tsanani kai kiransa yana jinka ko da a ce ka yi nisa da shi ƙila kana amerika yana china a'a shi in dai mutum ne in dai mutum ne yana jinka kenan shi yasa wannan ka'ida ya bayar gaba na uku kenan sai ya gama za mu dawo daga farko ba ta an faɗi sunan shi gari shi ba zan faɗa ba saboda na sa da yasa ba zan faɗa an faɗi suna shi gari shi ya rasulullahi ai ba sa ji yace wallahi ma kuma. kuma ta ya ya kuma hmm. <laughs> da manzon Allah ce bi su ci suna ji ya annabi Muhammad baki baka fi su ke ba ana maganar dusi da gunki muna maganar mazun Allah kana doko ayoyin da ya kira gunki, dusi abin bautan da bai ji bai gani kana sifata shi maganar da muke yi cewa manzo Allah a inda yake kwanci in an kira cikin da suna ko bai ci in an da shi yana amsawa ko bai amsawa ta ina za ka haɗa irin wa'in nan matsala Allah Allah Bayan Allah ko fahimci ma'allin nisa muna magana ne bisa kan manzon Allah bayan intikali shi zuwa ga rafikil a'la in an yi magana da shi ko an gaishe shi ko an nemi ya sa baki cikin samun nasarar wani yana ji ko bai ji shine ma'allin niza. amma wayannan maganganun da Allah ke magana bisa kan gunkin da aka sassaka da tusi, don Allah wanda ya sassaka gunki da tusi? shi ya yi abin shi ya zuba mai shi ne mene ya sa mai suna tikini saboda ba daɗi ya zaka kamar ta masu Allah da wanda Allah ya su da yanzu da aka sai aka kankan aka yi shi da abin nan da tushi wallahi da ka zo ka suguna ka kira shi ya amsa wallahi ka kwashe kuma za kwashe ana maganar tushi da gunki kana ta wayannan ayoyi kana jingina shi da muna maganar mazu Allah akan yana kabari yanzu an gaishe shi yana ji ko bai ji sai birji mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yin salati illa salatu kana zuwa gare sai wani ce ya rasulullahi ta yaya abinci zai zo gare ka alhali ka riga ka tuttuke ka zama kashi annabi ce inna Allah harama Ana al-akli ajsad anbiya Allah ya hana mu kasacin naman annabawa inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai shi ne inda kuke inda kuke duka kuka gaishe ne? ina ji shi sa yanzu manzo Allah yana ji ko bai ji magana shi muke yi don Allah malam ka bar mu ce bisa kan malam hadisin da dai kare wai da ayoyi da kake magana ayoyi kana magana mun kai kana wani ayoyi ayoyi wala kana mana jarki a zuciyar mu in ka ci gaba da wannan domin masu Allah ya fi karfi a sibata shi da ayoyin kunna kuma akwai akwai akwai jini eh, ayan nan da ka karanta ya sauka maka gaskiya ne mutum ba samu jama'a ayan nan yana batun eh, gunki ne aya bi eh. kada ka ji ana ah. ce ina zuwa dazu dazu nan maluma nan duka da nan sanin da hmm. su sun magana kan al-ibra bi umum al su ka jawo kai ka ka invoke wannan kai lokacin da ba shi nake ina ina zuwa ne Allah ya ce walakin tar'una min du bayan mutu ka ji kwashi ne kwashi ne nace ai abin ai to wato yan uwa wannan shine bayanin in kuka lura akwai gabobi kamar hudu shine za mu sharhi a kansu kuma mu buɗe layi zan ga kuma ɗan da ɗariƙa ta haifa da zai kira ya kare wannan abu wato farko abin da zan yi magana shine kusan na ƙarshe kafin in koma zuwa ga baya abin da zan yi magana shine a nan wato baba allah ishiri baba wato baba ya yi wani salo-salo irin na 'yan bida'a shine lokacin da ake tattaunawa in ka faɗi wani abu sai su karkatar da shi su kambama shi su faɗaɗa shi su girmama shi a idan jahilai wanda wannan irin yanayi ne na 'yan bida'a su girmama shi a idan jahilai su nuna wa jahilai cewa wa'annan fa makiya manzan Allah ne tun da gashi ma suna kamanta manzan Allah da gumaka wanda kuma ba shi ne ma mahallin niza ba da kansa ya fassara walladina tad'una min dunihi waɗanda kuke bauta koma bayan Allah kenan yanzu shi a wajensa a ƙa'idar baba wato akwai bambanci da wanda ya bautata wa manzan Allah da wanda ya bautata wa gumaka kenan Shi ne a ƙa'idar da ya bayar akwai bambanci wanda ya bautata wa manzan Allah shi ba kafiri ba ne ba ba bane amma wanda ya bautata wa gumaka mushiriki ne shi ne a ƙa'idar da yake so ya fitar wanda kuma wannan kuskure ne amma kaga sai ya kambama abin wanda kamata ya yi a tantance shin neman taimakon nan idan an shiga cikin tsanani ibada ne ko ba ibada ba ne shi ne abin da ya kamata a fara yi shin ibada ne ko ba ibada ba ne idan ibada ne to akwai bambanci da wanda ya wa gumaka da wanda ya wa annabi kaga abu na biyu kenan idan akwai bambanci sai a kawo bambancin cikin alkur'ani da hadisi inda za ku ce wanda ya yi bautar gumaka shine mushiriki wanda kuma ya yi bautar annabawa shi ba mushiriki ba ne wanda na tabbata duk shari'ar Allah babu wannan abu to gaba ta ƙarshe kenan amma sai ya kambama sai ya ce wai ana haɗa manzan Allah da gumaka kaga sai ya kambama abin ga jahilai sai ya faɗaɗa abin har ya ringa cewa wai suna ji a zuciyarsu wai suna yi musu jarhi a zuciya suna yi musu miki a zuciya wanda shi ba ba da yake magana na tabbata ɗan gane ne akwai waɗanda sun yi jarhi ga manzan Allah ɗin amma fa bai yi magana ba akwai waɗanda sun yi ɓatanci ga manzan Allah ɗin amma su ba su yi masa jarhi ba shi bai ji wani damuwa ba don bai fito ya yi bayani ba amma sai ga malima da suke ƙoƙarin bayyana tauhidi suke ƙoƙarin bayyana gaskiya sai ya canja musu magana sai ya faɗaɗa ta sai ya girmama ta saboda jahilai su ga a wa'annan suna haɗa manzan Allah da gunki kenan amma ga masu zagin manzan Allah ɗin a Ghana amma ya yi shiru ga masu aibata manzan Allah wanda da jahili da malami da mahaukaci da mai hankali duk sun san ana zagin manzan Allah a Ghana wani ya ce ai ko manzan Allah ne zai bayyana shewunka na gabanka in ka bar shewunka ka tafi ga manzan Allah an cire ka daga cikin hallara amma wannan bai sa ya yi masa jarhi a zuciya ba ga waɗanda suka yi tabatu amma zaman mukabala sai ya kambama abin wai ku ne mana miki a zuciya kuna haɗa manzan Allah manzan Allah da gumaka wanda shi karan kansa ya fassara ta na min dunihi waɗanda kuke bautata koma bayan Allah to koma bayan Allah nan annabawa sun shiga ko annabawa ba su shiga ba An amsa shine annabawa sun shiga da nassi na alqur'ani wa ma kana li basharin an yu'tiya wallahu alkitaba wal hukuma wan nubuwata thumma yaqul linnasi kunu ibadan limin dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun sai Allah ya ce wala ya amurakum an tattakhizul mala'ikata wan nabiyina arbaba a ya bil kufri ba'da idza antum muslimun Allah ya ce wa ma kana li basharin bu zai yiwu ga wani mutum ba an yi utewallahu alkitaba wal hukuma wan nubuwa Allah i bashi littafi Allah i bashi annabta Allah i bashi sunna nasa na wannan annabin sun mai ƙulu nasa sa'an nan ya cewa mutane kunu ibadan limin dunilla ku kasance bayina koma bayan Allah sun mai ƙula nasu kunu ibadan limin walakin kunu rabbani na bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun a ƙarshe mai Allah ya ce wala ya amura kuma an tattakhizul mala'ikata wan na arbaba wala ya amura kuma an tattakhizul mala'ikata Allah ya ce wan na arbaba baya umarta ku kurki annabawa da mala'iku ababan bauta alloli Don ka gane rikar annabawa a matsayin ababen bauta a yi musu ibada kafirci ne sai Allah ya ce a ya amurkum bil ba ba'a da iza antum muslimun a ya amurkum shin ya umarta ku ya umarce ku bil kufri da kafirci ba'a da iza antum muslimun bayan kuɗin musulmai ne kaga shi yasa da wanda ya bautata wa annabi baba da wanda ya bautata wa gunki duk sunansu kafirai to abin da ya kamata ku yi shi ne, shin wannan neman taimakon a wannan yanayin ibada ne ko ba ibada ba ne wannan shine abin da ya kamata a fara yi in dai aka iya tabbatarwa ibada ne to da wanda ya yi wa annabi da wanda ya yi wa gunki duk ɗaya ne a wajen Allah kafirci suka yi shi sa farkon abin da ya kamata a fara yi kenan to kuma zan fara tabbatarwa da wannan neman taimakon ibada ne a cikin wannan yanayi kamar yadda shi baba ya fassara da kansa kamar yadda baba ya fassara da kansa walladina tad'una min dunihi waɗanda kuke bautatawa koma bayan Allah min dunihi in dai anwa mai shi bauta to koma bayan Allah ne shi walladina tad'una min dunihi annabi ya shiga ciki walihi ya shiga ciki gunki ya shiga ciki salihin bawa ya shiga ciki kowa da komai sun shiga ciki in dai ba Allah ba bane walladhina tad'una min dunihi wa'anda kuke bautatawa koma bayan Allah shi yasa zaka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake kwance a rashin lafiyar da zai koma zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah in ya suma ya farfado sai manzon Allah ce Allah ya tsine wa yahudu da nasara ya ce ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida saboda sun riƙi kaburburan annabawansu masallatai sai ce Allah ya tsine musu saboda mai sun riƙi kaburburan annabawansu masallatai haka ya faɗi cikin hadisi ya ce la tuturuni kama a tsaratin nasara bin maryam fa inna ma ana abdun faƙulu abdullahi wa rasulu kada ku shige gona da iri gurin yi min yabo kamar yadda yahudu wannan nasara kai suka yi wa ɗan maryam shine annabi isa ya ce ku ce bawan allah manzan allah shi yasa da wanda ya bautata wa gunki da wanda ya bautata wa manzo baba duk ɗaya ne da haka neman taimakon nan ya shiga cikin walladina tada'una min dunihi a cikin wannan yanayi da nassi na alkur'ani kuma ya tabbata a hadisi manzo Allah ya faɗi yace addu'a huwal ibada addu'a ibada ce addu'a bauta ce addu'a huwal ibada addu'a roƙo ibada ne haka kuma Allah yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili Allah yace wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku ya ce ni ku roƙe ni kaga ududuni ya ce mina du'a sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati kaga an ibadati ba an du'a'i ba da anna du'a huwa ibada yace waɗanda suke girman kai dangane da bautata bai dangane da roƙona ba yace da sanu za su shiga jahannama suna kaskantattu to mu koma istigasa ɗin neman taimako hal hiya nau'in min anwa'il ibadati amla shin nau'i ne daga cikin nau'o'in ibada ko ba haka bane neman taimako a yayin tsanani yayin da aka shiga cikin wahala wannan abu bauta ne baba yayin da aka shiga cikin wahala aka shiga cikin tsanani ana neman agaji a nemi agajin Allah bauta ne wannan kuma addu'a ne wannan nau'i ne daga cikin nau'o'in addu'a da nassin alkur'ani mai girma Allah yana gaya sahabban manzan Allah in suna rabbakum fastajaba lakum baba ya kamata a yi tadabburin alkur'ani afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab baba ayi tadabburin alqur'ani Allah ya ce id tastaghisuna rabbakum Allah ya ce ku tuna yayin da kuke neman agaji min al-istighasati ku tuna yayin da kuke neman agajin ubangijinku sai Allah ce fastajaba lakum da Allah baba idan aka ce istajaba fastajaba na baba da Allah addu'a ake gaya wa fastajaba ko kuma istigasa ake gaya fastajaba ga dukkanin wanda yake bibiyar alkur'ani da hadisan manzan Allah ya san idan aka ce istajaba to addu'a akai sai a samu ijaba ka dubi wannan hadisi na manzala sallama na wancan sahabi na wancan da ya addu'a yake gaya wa Allah ya ce Allahumma inni ashhadu bi annaka anta Allah alladhi la ilaha illa anta al samad alladhi lam yalid wa lam yulad mai manzon Allah yace yace faqad sa'ala Allah bismihi al alladhi idha du'iya bihi sai yace ajaba wa idha su'ila bihi a'ata kaga alladhi idha du'iya min ad-du'a'i sai Allah sai manzon Allah yace ajaba to kaga haka addu'a ne ake cewa istajaba allazi idza du'iya bihi ajaba to nan kuma sai Allah ce tastaghisuna rabbakum sai Allah ce fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal mala'ikati murdifina kaga baba in kai tadabburin alqur'ani zaka gane fastajaba to ashe addu'a akai shi yasa aka sami ijaba din ai to kuma Allah sai ya danganta neman taimakon zuwa gare shi da sahabban manzan Allah suka yi a yayin tsanani a yayin wahala a yayin yaƙi Allah ce id tastaghisuna rabbakum ku tuna yayin da kuke neman agajin ubangijin ku ai manzan Allah yana wajen amma sai Allah ya ce ku tuna yayin da kuke neman agajin ubangijin ku yayin da kuke neman agajin ubangijin ku ba na wani ba suna rabbakum rabbakum ku tuna yadda kuke neman agajin ubangijin ku fasta da balaku sai Allah ya amsa muku saboda roƙonsa kuka yi ai saboda alistighasatu nau'un min anwa'id du'a cikin wannan tsanani yayin yaƙi ne ai to kaga wannan aya kadai ta ishi wanda ya fahimci shari'ar Allah ya gane cewa istighasa a cikin tsanani nau'i ne daga nau'o'in addu'a nau'i ne daga nau'o'in addu'a haka kuma in ka duba cikin suratul fatiha iyaka na wa iyaka na shi ma ya wadatar mutumin da yake fahimta shari'ar Allah ya fahimci tabbas wannan ga Allah yake banta kadai saboda akwai taqdimu ma haquhu ta'khir wanda kuma yufidul hasr iyaka na abudu hatta ku karan kanku a fassara kukan ce gare ka kaɗai muke bauta dama ana bauta ga wani ne sannan wa iyaka nasta'inu kuma gare ka kaɗai muke neman taimako ya kamata ku fahimci alkur'ani wani irin neman taimako wanda gashi a fassara kun ce ga Allah kaɗai ake yi fassarar da kuka yi kenan saboda akwai taqdimu ma aqu ta'khir wanda kuma yufidul hasr yana fa'idantar da takaice abu da iyakance abu da jingina abu da keɓantar da abu a waje ɗaya kawai wa iyaka nasta'inu gare ka kaɗai muke neman taimako a ya kamata ka gane to lallai kenan akwai wani taimako wanda ga Allah kaɗai ake yi cikin suratul fatiha sannan in ka ƙara ɗauko hadisin abdullahi ɗan abbas idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako ka nemi na Allah kaga ya kamata daga nan ku fahimci abin da ake tattaunawa to shi yasa wannan kuskure na farko baba shine wato kun kasa fahimta cewa wannan neman taimakon nan a yayin wannan tsanani addu'a ne kake yi addu'a kake yi kuma addu'a ibada ce shi yasa walladina tad'una min dunihi wanda kuke bautatawa yayi daidai fassarar da kai walladina tad'una walladina ta'buduna kenan saboda manzo Allah ya fassara addu'a huwal ibada Allah ma ya fassara wannan da ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna sai Allah ce an ibadati bai ce an du'a'i ba bayan cewa yi wa qala rabbukum ud'uni Allah yace kaga da sai yace innal ladina yastakbiruna an du'ai hakan nan cikin suratul ahqaf Allah madaukakin sarki ya faɗi irin wannan wa man adallu mimman yad'u min dunillahi kaga yad'u min dunillahi man la yastajibu lahum ila yawmil qiyamah sai yace wa hum an du'aihim ghafiluna sai Allah ce wa idza hushira nasu kanu lahum a'da'an sai Allah ce wa kanu bi ibadatihim bi ce wa kanu bi du'a'ihim ba can kuma kaga yace wa man adallu mimman yad'u sai Allah a gabe yace wa hum an du'a'ihim kaga min du'a ghafilun sai kuma Allah yace wa idza hushiran nasu kanu lahum a'da'an sai Allah yace wa kanu bi ibadatihim wa kanu bi ibadatin bi ce bi du'a'ihim ba wa kanu bi bi ibadatim kafirina to kaga daga nan zaka gane addu'a huwal ibada baba to in muka fito ma kamar yadda muka yi ma bayani cikin wannan yanayi da wannan ayoyi in ka shiga cikin wahala kana neman agaji neman taimakon Allah kaɗai ake saboda wannan neman taimako a wannan yanayi ibada ne ibada kuma baba da wanda ya bautata wa annabi da wanda ya bautata wa gunki da wanda ya bautata wa kare da saniya da alade duk sunan su kafirai na karanto ma aya cikin alkur'ani wala ya amurakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba aya amurukum bil kufri ba'da idza antum muslimun kaga shi yasa haka to da haka cikin wannan yanayi ibada ne wannan shi yasa kuma ibada ta da'una min dunihi sannan baba anan ka ɗan yi wani magana sai ka ce wai ai da gumakan nan ake ta da'una min dunihi ai ana magana ne da gumaka shi yasa yanzu yaya za a zo a haɗa annabi da gumaka sai in ce ma ai baba su waɗanda suke wannan ɗin gumakan ai a cikin tsanani ma ba ma sa kiran wani sai in ce ma ba ma sa kiran wani daga cikin mutane kai hatta ababen bautar tasu yayin tsanani wa'annan dinnan ba sa kiransu ga Allah suke kira kadai shi yasa muka cewa wato kafirai na mushrikai sun fi 'yan tijjaniya masu shirka fahimtar tauhidi ta wannan bangare saboda in suka shiga cikin tsanani fa su da lata da uzza da manata kaka kowa mantawa suke ga Allah suke komawa haka suke haka Allah ya ba mu labari cikin suratul ankabut su ba su ma san wannan ba daga baya ne ma kuka fara in an shiga tsanani a kirayi shehu amma mushirkai ma na zamanin manzo Allah ba sa wannan ba sa kiran kowa sai Allah da nassi na alkur'ani alimul ghaibi wa sha'ada shi ya bamu labari Allah ce fa iza rakibu fil fulki da'a wallaha mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikuna Allah ce fa iza rakibu fil fulki in suka hau cikin jirgin ruwa suka ji tsoron halaka suka ji tsoron mutuwa suka ji tsoron su nutse da'a wallaha kaga min ad-du'a wallaha min ad-du'a baba walladina tad'una min dunihi min ad-du'a da'u Allah sai su kirayi Allah dan ka gane cewa addu'a din nan ibada ne sai Allah ya ce na lahu dina na me ake wa ikhlasi ibada ake wa ba ba? da'u Allah sai Allah ya ce mukhlisina lahu din sai Allah ya ce falamma najahum ila al-barr yayin da Allah ya tseratar da su zuwa dandagar ya ƙasa suka fito daga cikin wahalar suka fito daga cikin tsananin izahum yushriku na sai kaga su ne wa Allah shirka baba yasa to baba kira a cikin wannan yanayin min addu'a baba addu'a huwa ibada baba wannan kuma addu'ar da zaka yi ibada ne a wannan yanayi neman taimakon nan a wannan yanayi ibada ne Ita itastaghisuna rabbakum fastajaba lakum dan ka gane addu'a ne ma sai Allah ya ƙara bayani anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifina dan nema kai istigasar da kai nema kai roƙa kai Allah ibaka taimako shi yasa Allah ya ce anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifina kaga baba abu ne a fili shi yasa dai baba farko kayi kokarin canja topic kayi kokarin kambama abin wanda Allah ya fe ma baba wannan yanayi ne na 'yan bida'a. kaga sai ya kambama wato yana gaya musu cewa annabin kuke haɗawa da gunki ai wayannan ce aka yi ta da'una ai da gumaka ake shi yasa sai na ji 'yan uwa maliman suna ce masa ai al'ibaratu bi bi umumin lafi la bi sabab ai malima na na gefe ai su yan ɗariƙa malama na na gefe ba wai ilimin shari'a suka koya ba eh, ballantana ku wannan cikin jawahirin ma'ani za ku shiga musu da cikin littattafan ɗariƙa za ku wahal da kanku kenan shi sa mu irin wa'annan mu ne daidai da su eh, ku ringa kyale mu mu ne daidai da su irin wayannan shi yasa da nan da gaskiya akwai nau'i baba dai da dai girmamawa bai kamata ka kamba mu abun ba ka ce ai wa'annan gumaka ake magana wato idan ana kenan idan aka ana magana ga wanda yake bautar gumaka ga wanda yake bautar gumaka ba ba annaba ba su shiga ciki ba kenan ko wanda ya bautata wa annabi shi ba kafiri bane kenan ko walladina tad'una min dunihi kace wa'anda kuke bautata koma bayan Allah gumaka ake magana ko kenan idan ba gunki bane in mutum ne aka bautata masa yayi daidai ko ko ba sannan baba idan mala'iku aka bautata baba yayi daidai walladina tal'una min dunihi da gumaka ake da haka kwata kwata kenan Allah samu dace kai Allah ka fahimtar da mu addini shi yasa dai wannan kuskure ne gabar karshe da na ɗauka kenan ne sharhi sai mu koma daga farko kuma sai mu shiga ciki eh, wannan shine ne gabar karshe inda baba ya sa shubaha ya so ya rikita jahilai eh kuɗin ya uji kai magana kan ayoyi guda biyu ga dai kana to me yasa ne da a yanzu ka kare wannan ya kama kamar na yi magana ah, a ga yi na na dukkan rama ka dawa mana <laughs> ya karanta maka ayoyi eh jazakumullahu bayyakum bayyakum ah, ya karanta ayoyi na na ayoyin da wanda ke sanne nan ba wanda abin ya kuge gare su wayansu matsalolin da muka zauna nan mu tattauna eh. sai ina ganin kamar kuma baya ne da irin wannan istiqlal

daidai gabar da za mu fara kenan bayan na rusa waccan shubaha ya ce muna batun neman taimakon manzan Allah ne min babi tawassulu bihi wato ta fuskar kamun kafa Allah ne yake yi eh, min babi tawassulu bihi ta ɓangaren ta ƙofar tawassuli da shi haka ya ce to kaga daidai wannan nake ƙara gyara wa 'yan ɗarika ku ringa fito da aƙidanku baba ko a aƙidanku don na ji daga ƙarshe kana kawowa kana cakuɗa magana shi yasa mu ringa kula da alfaz yana cewa ai manzon Allah in an masa sallama yana amsawa in an kirawo shi yana ji kaga abubuwa ne guda biyu amma wato shi yasa irin nasiha ku ringa kiyaye dalalatul alfaz malima eh musamman waɗanda kuke tattaunawa da 'yan ɗariƙa kaga abubuwa guda ɗai biyu ne yake cakuɗa su idan an kirawo shi yana ji idan an masa sallama yana ji haka ya ringa cakuɗa abubuwan wanda hatta sallamar shin kai wa manzan Allah ake ko a'a shi ne in kai masa sallama daga nan sai ya ji ka kaga wannan abubuwa ne wanda in ana ta su wallahi wanda ke kan bida'a bai isa ma ya zauna ya samu abun tattaunawa ba to kaga ya ce wato ana magana ne akan tawassuli eh akan neman taimakon manzon Allah min babi tawassulu bihi to wanda abin da suke ba haka bane saboda suna faɗin tawassuli shine Allah yayi dan manzon Allah aka suke cewa to su a wajen su manzon Allah sallama kewayawa yake yi ba mala'iku ne suke kai masa wannan abun ba a ɗariƙar tijjaniya manzan Allah shi yake kewayawa dukkanin sassan duniya kuma ga shi zan karanto wannan magana a cikin kitabun rima wanda ke cikin hamishi na jawahirul ma'ani in ka duba cikin fasali na 31 fasali na 31 juzi'i na ɗaya shafi na 198 zuwa 199 su a wajensu manzan Allah kewayawa yake yi duk duniya inda yake wannan kewayawa yake da haka in kai kiransa ba mala'iku ne suke kai masa ba a shi da kansa yake zuwa gashi abin da suka faɗi suka ce annal auliya a yarauna rasulullahi sallallahu suka ce annal auliya a lallai waliyai yarauna rasulullahi suna ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙazatan ƙuruƙuru wa annahu sallallahu alaihi wasallama lalle shi manzan Allah ya haduru kulla majlisin yana zuwa dukkanin wani majalisi kowane majalisi manzan Allah yana zuwa yana halatta au makanin ko wani waje kowane waje manzon Allah yana zuwa arada da ya so ya je bi jasadihi da jikinsa wa ruhihi da kuma ruhinsa duk inda manzan Allah ya so ya je da jikinsa da ruhinsa shi sa in kai kiransa yana nan zuwa yake sannan kuma wa annahu ya tasarrafu sannan shi manzan Allah ɗin yakan jujjuya al'amura kaga bayan yana zuwa wajen zuwa yake can kuma dubbatu da shi baba yake yi na cewa ai manzan Allah sallallahu ana isan masa da gaisuwa mala'iku ne suke yi ko kuma a ɗariƙance shi yake zuwa shi yake zuwa hau wajen wanda totali wannan a shari'ar Manzan Allah ba wannan ba wannan cikin shari'ar Manzan Allah babu baba wa annahu ya tasarrafu cewa shi Manzan Allah yakan yi tasarrufi yakan jujjuya al'amura bayan ya zo wajen fa sannan waya siru kuma yana tafiya kewayawa yake yi haisu sha'afi a aqtaril ardi malakuti duk inda Manzan Allah ya so in ya so ya je makka kai kai kai kiransa in ya so ya je sai ya je da jikinsa kuma da ruhinsa sannan kuma suka ce wa huwa bi hay'atihi allati kana alaiha qabla wafatihi lam yatabaddal minhu shay'un a yanayinsa yake zuwa yanayin yanda yake kafin ya koma zuwa ga Allah a yanayin shi manzon Allah yake zuwa sai suka ce kuma wa annahu mughayyabun anil absari amma manzan Allah ɗin an katange shi ga barin idan dina ba a ganinsa da ido sai suka ce kama batil mala'ikatu kamar yanda aka katange mala'iku ma'a kaunihim a haya'an bi ajsadihim tare da cewa mala'iku rayayyu ne da jukkunansu amma an katange su ba a ganin su to haka ma manzan Allah suka ce fa'iza arada Allahu an yarahu abdun idan Allah ya so wani bawa ya ga manzon Allah din rafa'a anul hijaba sai Allah ya dage hijabi kariya sai Allah ya dage hijabi Allah ya dage wannan kariya da ta ana ya ga manzon Allah fa yarahu ala hay'atihi allati huwa alaiha sai ya ga manzon Allah a yanayin da yake to kaga nan a cikin kitabur rima wanda ke cikin hamish na jawahir ma'ani juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da 198 zuwa ɗari da 199 cewa kuka yi manzan Allah ne yake zuwa da jikinsa da ruhinsa nan kuma kuka ce ai an katange shi gabarin mala'i wannan gabarin idan dina kamar yadda aka katange mala'iku ba ba haka ne aƙidar ku to kaga nan baba ba daidai ba bane baba ka ringa kawo hadisi na cewa ana yi wa manzan Allah sallama kuma manzan Allah yana ji in an kira shi kana cakuɗa abubuwa baba bayan wannan mala'iku ne suke kai masa haka ya ce in an masa sallama mala'iku ne suke kai masa ku kuma cewa kuka shi yake yawo da jikinsa da ruyinsa. to yanzu dan Allah akwai tsoron Allah ga yanda kuka ce kuma ga yanda manzon Allah ya ce amma a ringa cakudawa to wannan gaba kenan da cewa suna neman taimakon manzon Allah ta babin tawassuli kuma ba wai tawassuli bane ba fa tawassuli shine kamun kafa shi kuma wannan ba wai ana kama kafa bane wani yayi fa ba ana kama kafa bane Allah yayi a'a shi manzon Allah ne ke yi da kansa shi yake kewayawa a duniya shi yake yawo duk inda ya so da jikinsa da ruhinsa kuma shi yake tasarrufin ba Allah ba shi sa wannan shine aqida ku ta zahiri to wannan kenan gabar sannan baba ya ce wai ta babin tawassuli suke yi to tsaya ka ji tawassulin kaga neman taimakon manzan Allah ne ko baba shine aikace shine topic din baba neman taimakon manzan Allah to amma baba in dai a fahimtar ku ana neman taimakon manzan Allah kaɗai ne to yaya wannan kuka afawa shegunan ku kuma kace ta babin tawassuli wanda zaka ji tawassulin shi wanda aka kirawo aka roƙa shi yake yi ba Allah ne yake yi ba shi yake yi tsaya kuma ka gani in ka duba cikin addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida cikin addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida gashi in ka duba in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na hamsin da biyar zuwa hamsin da shida tsaya ka ji tawassulin kaga baba ya ce wai ana ne wato ana magana ne akan neman taimakon manzon Allah min babi tawassulu bihi to tsaya ka ji shin wannan tawassuli ne ko shirka ne shin wannan tawassuli ne ko shirka ne kuma me tawassuli ba kun ce shine a ce Allah ya dan manzon Allah ba ko kaga Allah yayi kuma Allah ne yake yi amma sai a kama kafa a ce dan manzon Allah kuka ce shine tawassulin ko to tsaya ka ji cikin wannan littafi ad-durratul shiri na al-yaqutatul farida juz'i na ɗaya shafi na 55 zuwa zuwa 56 yace alad duratul bayda'i kana jitima'una wa fi qaba qausain jitima'ul ahibbati wa ayantu israfil wallahu hawarida wa sha'atu anwaral jalali bi nazrati wa sha'atu ma fawqa samawati kulli akada al arsh wal kursi fi tayyi qabdati wa kullu biladillahi mulki haqiqatan ala aqta wa aqtabuha min ta'ati hukmi wa ta'ati ana qutub aqtabil wujudi haqiqatan ala sa'ir al aqtabi qawli wa hurmati sai ce tawassal bina fi kulli hawlin wa shiddati yace tawassal bina kai tawassuli da mu fi kulli haulin wa shiddatin cikin dukkanin tsanani cikin dukkanin wahala cikin dukkanin firgici ka yi tawassuli da mu musu shehu tijjani sai ce a suka fil ashiya'i da haram himmati sai ce a suka kaga in tastagi sunan rabbakum aka ce fasta jaba lakum ko to shi kuma wannan a suka mina listi gasa gi suka shehu tijjani ce zan agaza maka zan taimaka ma gi suka zan agaza maka zan taimaka ma fil ashayi cikin dukkanin abubuwa daharan bi himmati matukar zamani da himmata ne shehu tijjani kaga kuka ce kamun kafa ne kuma shehu tijjani fa ya mutu yana cikin kabari dole a ce walladina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir dinnan dole kuma wa'ancan hadisai da kake kawo ba za su goyi bayan ka ba baba dan ma ka ƙara ji sai shehu tijjani ƙara fitowa ya ce ana li muridi hafizun ma ya khafuhu wa ahrisuhu min kulli sharrin wa fitnatin yace ni zan kiyaye wa muridi na duk abin da yake tsoro in ji shehu tijjani kaga tawassulin kenan in kai shehu tijjani zai kiyaye ka zai kare ka duk abin da kake tsoro Ya ce wa aharisu kuma zan kiyaye shi min kulli sharrin daga dukkanin wani sharri wa fitinatin da kuma fitina ce kai muridi don ka gane kamar yadda kuka ce manzo Allah yana kewayawa yana zuwa wa annahu sallama ya tasarrafu wa yasiru haisu sha'a fi aqbaril ardi yadda kuka faɗi cikin kitabun rima cewa yana kewayawa dukkanin sassan duniya manzon Allah yana kewayawa da jikinsa da ruhinsa to shi ma shehu tijjani yana cewa muridi izama kana sharkan wa magriban muridi na in ya kasance a mahudin rana ko a mafaɗar rana ya ce a gisu zan agaza masa izama sarafi ayi baldati in ya tafi cikin dukkanin garuruwa shi yasa shi ma saboda kewayawa yake shi ma to shi wa yake kai masa wa yake kai wa shehu tijjani Ka nan kewayawa yake yi shi shehu tijjani kewayawa yake tasarrufi yake don haka suka faɗi a cikin adduratul a cikin adduratul kharida akwai wani baiti gashi nan in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na 66 wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu min ru'ya li khairil bariyati wa kam lahu da yawa shehu tijjani yana da shi min tasarrufin na jujjuya al'amura fil awalimi cikin halittu duka shi ya sa can ya ce muridi Iza ma kana sharqan wa magriban a gisu idan ma sara fi ayi baldatin muridinsa duk a inda kake shehu tijjani zai kiyaye ka zai agaza ma zai taimake ka duk a inda kake mahudar rana ko a mafadar rana ya ce zai tsare ka daga dukkanin wani sharri da fitina to wannan shine wai tawassulin ba shi yasa idan suka ce ma kamar yadda baba ya faɗi neman taimakon manzon Allah min babi tawassulu bihi shine in ka shiga tsanani sai ka kirayi manzon Allah ka nemi agajin manzon Allah in kuma ka nemi agajinsa a aƙidarsu yana ji yana kewayawa ko ina wannan shine ne shi yasa baba a ringa fito da aƙida daidai baba a daina cakuɗa abubuwa ana rikitar da jahilai a aƙidar ku baba gashi cikin kitabun rima mun karanto cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gashi mun karanto a cikin kitabun rima cewa manzan Allah sallama yana kewayawa gashi nan yana kewayawa duk inda ya so ya je da jikinsa da ruhinsa saboda haka in kai kiransa ta babin tawassuli zai agaza maka saboda me wa annahu ya tasarrafu yana yin tasarrufi yana jujjuya al'amura shine aqidar ku babu cikin littattafan ku shi yasa wannan min babu tawassul kun ji tawassulin shine in an shiga tsanani ba wai a ce Allah yayi dan manzo Allah ba fa a a kirayi manzon Allah din a nemi agajinsa shi kuma manzon Allah a aqidar su yana kewayawa yakan yi tasarrufi da jikinsa da ruhinsa yake kewayawa an katange shi kamar yadda aka katange mala'iku kamar yadda ba a ganin mala'iku suna nan da jikinsu da rayukansu suna nan rayayyu ne haka shi ma manzan Allah aka mai da shi shi yasa yana kewayawa to wannan da suka fara tabbatar wa manzan Allah sai suka ce ai shewunansu ma suna yi saboda ka'ida ta bata a wajen su ma jaza an ya kuna mu'jizatan li nabiyyin ya juza an ya kuna karamatan li waliyin duk abin da annabi yayi shi ma walihi zai yi shine wannan ka'idar to amma sai suka fara ta manzan Allah shi yasa to wannan ba ta wasuli bane ba ba tsantsar shirka ne eh, tsantsar shirka ne wannan ba ta wasuli bane tsaya baba ya ci gaba sai mu wannan saura ina jin ko gaba ɗaya ne mala yau duka wasu mala ashir mala muna magana bisa kan muna magana bisa kan eh, neman taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam eh. in ba da tawassul eh. ayoyin da yake karantawa da الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسار الشمس والقمر كل يجري الى ta مسمى والذين تدعون من وان kuke bauta ba. baka ce malam gaba kai kada kuma ma ya ci gaba Allah yana gaya mu Qurayshawa wannan aya mutiya Allah yana gaya mu Qurayshawa maka wa'anda kuke bauta ma bayin Allah wa'anda bayin ne kullu ne ka san kike da kullu da ne da aka aka tilare da ba sa wa in tarkuhum la yasma kun kun kira su ba sa ji gumaka ne gunki ne da aka sassaka da dutse kasa ba mutum mai rai da don ga kafiran udu da suka mutu manzo Allah ya tattara su jefa su gidi ya je sai ya kasu ya ce yau kun ga A an karatu ba sai sa ranzan na biya ba a karbi duka kamar karfa na karfar rabi yana ba ta ba za a san da sallam sai a kawo bari na cewa cikin sabon an faɗi suna shi kari shi ba zan faɗa ba saboda na sa da sa ba zan faɗa an faɗi suna shi kari shi sai a rasu da ai ba sa ji ya ce wallahi ma an tafi suka yi min kuma wala ya yi ya haɗa matsala hmm. <laughs> ce ta karfi su ce suna ji kai ji annabin ka baka su ji ana maganar dosi da gunki muna maganar dokin Allah kana dauko ayoyin da ya kira gunki dosi abin bautan da bai ji gani kana sifata shi da maganar da muke yi cewa manzo Allah a inda yake kwanci in an kira shi yanzu na ko bai in an gaida shi yana amsa. Kun ga daidai wannan gaban ne. har sai ya cakuɗa abu guda biyu ya ce suna magana a kan manzan Allah in an kirawo shi yana ji in an gaishe shi yana ji kaga abu ne guda biyu wanda da Allah ina so ko dai baba ya bugo ya gaya min inda aka ce in an kirayi manzan Allah daga nan inda aka ce in an kirawo shi daga nan yana ji E, muna so ya zo ya fito da wannan abin da Allah na cewa in an masa sallama sallama shi ma ba a ce shi yake ji ba mala'iku ne suke ɗauka su kai masa haka Allah ya raba su a duniya aikin aikinsu kenan amma kaga sai ya zo ya yi tadilisi Allah ya saka malaman sunna da alkhairi amma ya kamata ku ringa lura da su waɗannan mutanen in kai ka zauna ka yi muƙabala saboda Allah don ka ganar da al'umma to wani kuma zai zauna ne yana sane ya ringa cakuɗa abubuwa yana zuwa da shuba dan ya halakar da al'umma shi yasa hatta alfaz ɗin da zai ringa amfani da shi ya kamata yan uwa malama ku ringa dubawa kaga sai ya cakuɗa abin sai ce in an masa sallama yana ji shi Allah haka yace dama shi yana ji ko kuma ana ji yadda shi saboda su a su yana jin saboda yana yawo kowane waje a su mun karanto cikin kitabun rima yana yawo kuma yakan yi tasarrufi yakan jujjuya al'amura shi yasa ta nan kuma suka samu kofa suka ce waliyansu ma suna yi shi yasa mun ta ina ka hada irin wa'annan masala Allah Allah bayin Allah dusi abin hmm. <laughs> mazala ce bakatin su ce suna ji in ji annabi muhammad kake fa kafin su ji ana maganar dosi da gunki muna maganar manzon Allah kana dauko ayoyin da ya kira gunki tusi abin bautan da bai ji bai gani kana sifata shi da maganan da muke yi cewa manzon Allah a inda yake kwanci in an kira shi da suna ko bai ji in an gaida shi yana amsawa ko bai amsawa ta ina za ka haɗa irin wa'annan matsala Allah Allah bayin Allah fahimci Allah. in an kirawo shi yana ji guda Allah muna so ni dai ban san wajen ba ni dai ban san hadisin da manzan Allah ce in an kira shi yana ji ba wallahi ban sani ba eh, in an kirawo shi ni dai wanda na sani cewa mala'iku ne Allah ya sa suke isarwa da manzan Allah gaisuwa duk kuma inda ake in kai masa salati mala'iku za su isan masa shi ma ba a ce shi yake ji ba eh, amma da Allah ni ban san wajen ba in akwai kuma da Allah ku zo ku nuna mana a cikin addini wallahi kofa a buɗe take kaga baba yana cakuɗa abin in kai kiransa yana ji in kuma ka gaishe shi yana ji ko da ma in ka gaishe shi ne yana ji kai ka kara ka ce in an yi kiransa sai an tambaye ka ina ne ya ce in an yi kiransa matukar cewa yi in an gaishe shi sannan ma ba ca yi in an gaishe shi yana ji ba ba inda manzan Allah ya faɗa ka babu in kuma akwai a kamana ya dai faɗi cewa mala'iku suna isan masa mun san wannan to amma ku sai kuka canja kuka ce a'a shi yake yawo garuruwa manzan Allah yake yawo duk sasannin duniya eh cewa manzan Allah ya haduru kulle majlisin aw makanin arada bi jasadihi wa ruhihi wa annahu yatasarrafu wa yasiru aisu sha'a fi aqtar al-ard fi al-malakuti wa annahu mughayyibun an al-absar kama ghuyibat al-mala'ikatu ma kaunihim ahya'an bi ajsadihim wa idza arada Allah an yarahu 'abdun rafa anhu al-hijab fa yarahu ala hay'atihi allati huwa 'alayha haka kace cikin kitabun rima manzo Allah shi yake kewayawa to baba wannan shine akida ku shi yasa abubuwa guda uku na tabbatar abu na farko shine baba walladhina tad'una din nan da kace bauta ake nufi mun karɓi fassarar haka ne kuma tad'una addu'a'u huwal ibada yadda manzon Allah ya faɗi ibada ne to in ka shiga tsanani baba ka nemi agajin Allah baba ka ka ba mu amsa shin ibada kai neman agajin Allah nan da kai a cikin tsanani in ka shiga ibada kai ko ba ibada kai ba baba a ba mu amsa ibada akai ko ba ibada akai ba neman agajin Allah cikin tsanani ibada ne ko ba ibada ba ne idan aka ce ibada ne sai mu ce to walladina tad'una min dunihi sai mu ce walladina tad'una min dunihi a fassarar baba in kuma ba ibada ba ne ba sai a fito a yi bayani sannan abu na biyu wato baba ya ce suna magana ne akan neman taimakon manzan Allah min babu tawassulu bihi to ba wannan shirka ne ba wai tawassuli bane cewa manzan Allah yana kewayawa da jikinsa da ruhinsa yana jujjuya al'amura da haka ai kiransa in an shiga tsanani ba inda manzan Allah ya koyar kuma wannan ya rushe iyaka na abudu wa iyaka na sta'in wannan ya rushe idan ya rushe idan sa'alta fas'alallah wa idan sta'anta fasta'in billah sa'annan baba abin da kake kawowa kake cakuɗa abubuwa wai yana ji kuma wai yana wannan a'a ba haka manzo Allah ya ce ba baba ne kawai wannan zan Allah Allah yana da wa'insu mala'iku wanda Allah ya wakilta aikinsu kenan su isarwa da manzan Allah sallama in al'umma sun masa ba inda ya ce shi yake ji ba inda ya faɗi ko kuma shi kuke kira shi kuke neman taimakonsa a cikin wannan tsananin da kuma wannan ba musulunci bane shine zancen gaskiya Allah ya sa mu dace zan buɗe layi yanzu eh zan buɗe layi gashi nan idan Allah a sa mana layi da Allah kawai zancen gaskiya a sa mana layi da Allah

wanda ke zaune nan ba wanda abin ya gare su wayansu matsalolin da muka zama nan mu tattauna eh. sai ina ganin kamar kuma bayi ne da irin wannan istifla

Wa alaikum salam malam. An tashi lafiya. Alhamdulillah ya gida ya ibada da wa muke magana. Alhamdulillah malam kuma magana da Suleiman Gado from Abuja. To malam Suleiman muna jin ka. Alhamdulillah malam muna ta jin kokari da ake yi Allah ya saka da alkhairi. Amin amin malam. Allah ya kara ma ikhlasi. Allah ya mana. Wannan wannan mutane kuma idan ma shiryawa ne Allah ya shiryar da su. Kullum suna fito da abubuwan da suke bata ma jama'a suna batar da jama'a su mu abin da fatan da zamu yi musu kawai Allah ya sa su shiryu kuma shiryawa ne in kuma ma shiryawa bane Allah ya muna maganin su kawai amma dai gaskiya a duka bude abun nan in ba dan da Allah ya sa aka samu malamai zakakurai irin ku da kuke ta kokari ba a harkar social media din nan wani shi a kullun a harkar social media nan yake kuma anan ne yake dokan ilimin sa so idan ya samu irin gurbatattun malamai irin wa'annan sai kaga kawai ya an ɗora masa wani dafi na wata mummunan aƙida tare da fatan Allah Allah ya ƙara muku ikhlasi malam Allah ya ƙara muku ikhlasi Allah ya ƙara muku Allah ku sa mana nomba kira da Allah ku ta sa nomba kira in ma mutum ya zagi ku sa da turo mun bayani assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi da muke magana da Bilal dan Ghana. To Malam Bilal dan Ghana muna ji. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Na kira ne in yi fata alkhairi wallahi Allah saka maka da alkhairi wallahi wa'azin ya shiga mun gane Allah saka maka da alkhairi Allah kiyaye ka Allah sa saboda Allah kake yi insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Allah saka da alkhairi Malam Bilal daga Ghana. ina ganin ga Idris Ilyasu Idris nan naga kana kira da Allah ai ta sa number waya assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ina ina kwana malam an tashi lafiya lafiya kalau ya gida Alhamdulillah malam kafin na shiga bayani zan dan yi karin bayani kaɗan akan abin da kuka gabatar da shi na farko game da posting. Wato ya kamata mutane eh ya kamata mutane su sani a shafin Shakwal Alkalami kamar yadda ya tabbatar assalamu alaikum ana jina assalamu alaikum assalamu alaikum yawa eh, yawa so so posting din da ake yi mafi yawanci hatta a dabo tv za ku ga idan malam ne yi za ku ga ya rubuta bayi sai ya sa sunan shi likitan mahaukata dabo tv ko kuma ya sa bayi ya sa sunan shi kawai amma za ku rika ganin wasu postings da ake yi za ku ga wani an sa bayi malam bashir argungu bayi anas idris muhammad bayi idris ilyasu idris amma sai ga mutane in ma sun tashi raddi sai su ce ai malam alkanawi ne ya ce kaza a'a mutane su rika yin insafi a ƙasar rubutu mafi yawanci za ku ga wanda ya yi postin nan saboda dama tv tana da admins daban-daban daban wanda kuma kowa kamar yadda malam ya faɗa a daidai gwargwado ta iya yi wasu malam suna bibiya idan abu ba daidai ba ne a iya kiran mutum a nuna masa amma ba su suka yi ba so mutane su rika tantance rubutun malam alkanawi da wanda ba na malam alkanawi ba ko mafi yawanci za su lura cewa malam alkanawi ya fi rubutu da capital letters to ko da ma an ga capital letters din to a rika duba kuma a ƙasa wane ne ya rubutun don Allah hatta ahlu sunna da suke kokarin yin kaza da kaza su ji tsoron Allah su ma in bid'a su ji tsoron Allah bai kamata a ce su zo su hukunta malam alkanari da abin da bai sani ba da abin da bai ma san an yi ba wannan abin da yasa nake so mutane su gane dan na daɗe ina so in yi wannan bayanin akwai admins daban-daban wanda kowa zai iya yin rubutu kamar yadda a sauran shafuka ma ka samu ga dai mai sunan shafin amma kuma akwai wasu waɗanda suke taya shi aiki to kowa akwai inda yake yin rubutu idan an ga rubutun mutum wanda mutum yake gani yana da makala a kai ba malam alkanari ya kamata ya tuhuma ba ta iya yiwa ma bai ma san an yi ba wannan shine abu na farko Allah ya saka muku da alkhairi malam sai abu Idris kana ji daidai wannan gabar shine wato ni suke so su yi wa raddi sai su samu inda za su yi min raddi ba wato kamar mm. mutum ne kana so ka kama shi amma ka rasa yadda za a yi ka kama shi ya gagare ka wata gaba da wani abu ya yi da wani ya yi ba ba fa tun da shi kake hari kuma ka kasa zuwa gare shi to sai ka bi wannan abin kawai abin da na fahimta ke eh wannan wannan wannan kamshi ne to saura ka su ji tsoron Allah su hukunta malam da abin da ya faɗa ko kuma abin da ya zo program a kai tun daga shi nan kusan kullum ana yin program mutum bai da makala a wurin sai je fake da abin da wani wanda kila ba malam lalle ya san an yi ba ko kuma koda ya san an yi babu wani abu da ya bayyana karara na cewa aibu ne kawai tunanin mutum ne kuma ba a hukunta mutum da ba za ka hukunta mutum da tunaninka ba da wannan shi shine lazimul qawli laysa bi qawlin so wannan abu na farko kenan sai abu na biyu malam Allah saka muku da alkhairi wato mutanen nan malam su fito kawai su bayyana duk da yana cikin littattafan su amma su wani lokaci suna dan boyewa ma mutane tawassuli ba in aka ce tawassuli ba ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ne sai a yi tawassuli da wani wanda ba za a yi tawassulin da shi in ma irin wanda ya tabbata a sunna wanda mu muke yi tawassuli da ayyuka na gari da kuma tawassuli da ikhlasin ka wajen yin addu'an da wasu abubuwa wanda ya tabbata a sunna wannan ne fa kake kamun kafa da shi ba an kake roƙon Allah ba wai kana roƙon ayyukan kan bane haka zalika su ma na yan bid'a amma da suke da muke da tanasiyi akai ake da khilafa akai tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin rayuwansa zuwa ga Allah ba annabi ake roƙa ba Allah ne ake roƙa to su yanzu sun zo shafa wannan gaba ɗaya sun koma roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaddara ma sun roƙi annabi sun gangaro kuma suna roƙon shehunan su yanzu sun yi da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da na shehunan su natijar da suke so su bayar shine suna roƙon annabi kuma za su roƙi shehunan su wannan shine kuma roƙon annabi wallahi duk wanda ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai akan ya biya masa wata bukata ba abu abin da yayi sai ibada zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yin hakan shirka ne yawwa wannan yin hakan shirka ne malam akwai eh. ko da yake na ji dai kun yi bayani akai akwai wanda suke zuwa sai su faɗo wani abu sai su ce to ai shi ma ibada ne kuma gashi an yi wa annabi kaga irin wayannan su kuma jahilai ne tuburan mutum ya zai ce wai dan an wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wai an masa ibada to aka masa ibada cewa fa akai Allahumma salli addu'a aka yi wa Allah yayi wa annabi salati ta ina aka ma annabi salatin anan ta yana aka ibada Allah ne aka roƙa yau annabi salati kuma in dai yin salati ibada ne to Allah ma yana wa mu'minai wallazi yusalli alaikum wa malaikatahu li yukhrijakum min zulumati ila nuri bi idzni rabbikum ila siratil azizil hamid shi ma nan wurin Allah ya mana bauta kenan inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah ya ma annabi da mala'iku suka haɗu sun ma annabi bauta kenan kaga wannan malam canja abubuwa ne kuma ya kamata a ce mutane su rika lura da lafizan wayannan mutanen Allah ya saka muku da alkhairi malam Allah ya tabbatar da mu akan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam na muke magana aka maka Allah an tashi lafiya a kokari ya gida ya ibada alhamdulillah ya kwana biyu alhamdulillah to malam mun ji karatu muna godiya kuma wallahi ina ganin karatun nake to malam ya kamata ya hau kan karatun kuma yanzu ina live sai ni ga malam ya ga kan matsalar nake to alhamdulillah saboda har ya kawo kaga sun doka a shafukan su suna yada abun suna ganin kamar cewa wani nasara ne <laughs> eh, kuma muna wanda ba san irin wannan tsarin a Najeriya wanda za su ce su gayyato tu malamansu a gayyato namu a rika tattaunawa ai ba kowa suke nema ba Eh su ma akwai wanda ko me ka ba su kace su zo su zauna da shi ba su zauna. To kaga irin can gane ma ya kamata akwai irin wanda ya kamata a rika nemowa ba wanda an kawo musu shubha su ma sai abin ya daure musu kai ba. Ya kamata su ma ya nemo su rika nemo kwararru ana tattaunawa da su eh, akan matsalar. Eh abin da ke faruwa kana ji Wato eh. wa tattaunawa da wayannan 'yan dariku na farko ba karatu bane tsantsa, karatun wasila ne. ba karatu bane tsintsa gaskiya eh to kaga ba karatu bane tsintsa wani babban malami ne to amma in bai eh. san makaman wa'annan yan ɗariƙun ba kaza sai kaga a maimakon a fahimtar da jama'a an sa wa al'umma wata shubaha eh karatu dole ne dole ne a samu karatu amma kuma ba shi ne wannan ba saboda wayannan mutanen in baka shiga cikin su ka yi mu'amala da su ka san littattafan su da kuma shubahat nasu ba wallahi su su zo su yi tsani da kai su halakar da al'umma Allah ya sa mu dace amin amin malam Allah ya sa saka da alkhairi kuma Allah ya Allah ya ƙara ɗaukaka mun gode mun gode ina ganin yan uwa saboda ina so na tafi akwai inda zani assalamu alaikum wa alaikum salam da muke magana Mala Alkanoyi kana magana da Siddiq Ali Muhammad. To ina jin kamarin Siddiq Ali Muhammad minti ɗaya muka baka afuwan. Malam Malam Alkare awul lafiya gaji a aiki. Alhamdulillah. Kai ba da ma Malam Alkare Ibrahim ɗanyi da gaggawa ta Malam abin da na fahimta. Na'am. Dan Allah dan rika jawa ɗaliban sunna hankali saboda wallahi kaga wannan mukabalan da aka yi. Na'am. wallahi sun ba wannan wannan shehin wata irin dama ya samu har ya caccanza abubuwan da ake tattauna gaba ɗaya in ka kula tattauna gaba ɗaya ya daga ta kan asalin abin da ake jayya a kai a gaskiya ne Gaskiya ne. Don kaga ayan da ya kawo, kaga ayan da ya kawo, kamata ya tsaya akan waɗanda ake kira koma bayan Allah sai ya tafi ya bar wannan abun sai ya mai da abun akan asalin kiran. in aka kira zai amsa kaga asalin magana ba asalin kira ake magana ba waɗanda ake bauta ko bayan Allah shine abin da ake magana akan asalin bautan ake magana amma sai ya canza abu sai koma yana can aka kira manzo Allah inda yake yana ji ko baya ji to wallahi ko da a kaddara ma saliman jadalan idan ka je can kana masa sallama zai zai ji masallan yanda suke faɗa zai ji din to wanda yake nan in yi masa sallama can zai ji in ya kira shi daga nan zai ji Allah ya sa mu dace wallahi kaga mutanen nan wallahi mutum bai iya tattaunawa da su ba kwata kwata sai su daga shi akan asalin abin da ake tattaunawa su kai shi wani rudani da wallahi tsawon nan duk ya daga abun asalin abin da ake magana akai kuma wanda suke tattaunawa da shi wallahi ba su fahimci matsalan abun ya da yayi bane Allah ya sa mu dace Allah ya sa ka da alkhairi mun gode assalamu alaikum ina ganin ɗan uwa kuma mun ka dauka mana wani. ku bari da Allah akwai inna zani ina kiran malam ne kuma bai ɗauka ba ina ganin za ah. mm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na ji kana ce zaka tashi. Eh, akaram kallahu sosai kwa malam. Eh, eh hawa, da kira ɗaya biyu uku haka ka ce zaka tashi. Eh, eh nan da yake malam za mu ɗan yi tafiya ne amma malam ai zan kyale ka akan layi eh, a ci gaba da bayani kafin sannan sai in shi shi abubuwa za ku yi tafiya ne kai da kake su ne eh insha Allah malam ta Allah ya tsare Allah ya tsare amin malam wato malam alkanawi na'am akramaka Allah eh, ina ba da shawara wasu waɗanda za su tattauna da yan bidi'a ko da yan ɗarika Na'am malam. Ka gane? Na'am malam. Shawaran da nake ba su na farko tukunna ya hmm. kamata kafin ka tattauna da wani dan bidiya ko dan dariƙa. Hmm. Ka fahimci me aqida sa kan wannan matsalar ma tukunna. Gaskiya ne. Don fahimtar aƙidarsa akan wannan matsalar da ku tattauna wannan hmm. nukta din. Shi zai baka dama ka gane shi waye kuma ina ya fuskanta ina ya sa gaba. Gaskiya ne malam, gaskiya ne. Domin in baka banci aƙidarsa ba, hmm. zai iya ɗauko ka ya dasa ka akan aƙidarsa ma ba tare da kai ka sani ba gaskiya ne abu na biyu shine su yan dari abin da suke suke kokari shine hmm. sukan ɗauko aƙidar su ce su yi kokarin su ɗora ta akan ta musulunci ko hmm. kan na manzon Allah wanda kuma abun ba mai yiwa ba ne gaskiya ne ma. da haka suke kokarin su yi kwaskwalima wa nassi hmm. ko na ayan qur'ani ko na hadisi sai su yi mata kwaskwari masu lankwasa ta sai ta dawo ta bi wannan mummunar aƙidar tasu ta shirka don su dace. Gaskiya ne malam haka yake wannan. To kaga ya kamata mai tattaunawa da su ya fahimci wannan. Gaskiya ne. Kar ka tattauna da ɗan bidi'a ba tare da ka san aƙidarsa ko manufarsa akan wannan matsalar da ku tattauna ba. Gaskiya ne. Kuma dalilan da yake kawowa ya kamata ka yi dirasar su. shin za su iya zama dalili ko ba za su zama don yana cikin babban illan yan bid'a ma laisa bi dalil. su kafa hujja akan abin da ba zai zama hujja ba su kafa dalili akan nassin da ba zai iya hawa kan doron wannan abu da iya zama dalili kai ba ya kamata mai tattauna su ya gane abu na uku duk wanda ya tattauna da dan bid'a ya kamata ya rika lura da alfas da ɗan bid'a ne yake furtawa alfas gaskiya ne mana shin lafuzan nan da yake furtawa shin shari'a ta zo da su gaskiya ne kuma lafuzan da yake yake furtawa din nan hmm. shin su ne ainihin abin da ake tattauna a kai ko kuwa a lafuzansu sun saukar da shi a doron abin da ake tattauna ya kamata masu tattauna da su lura da wannan gaskiya ne mana gaskiya ne kuma wani babban illa da yan bidiya suke wadda in ba mai tare su in bai gano su ba hmm. shine abu ne mu kayyace su mai da shi mutlak gaskiya ne gaskiya ne mana gaskiya ne eh gaskiya ne suka mai da muqayyad a matsayin mutlak gaskiya ne kaga wannan kuma in aka bi aka dai zama da an rusa shari'a za a bata shari'a manzo Allah duk da ya zo da ita abu ne mu kayyace sai ya talakin sa bata shari'a manzo Allah ne kwata kwata gaskiya ne yanzu dauki an yadda cewa manzo Allah yana gani in yana cikin sallah hmm. yana ganin bayansa hmm. to kaga yana ganin bayansa in yana cikin sallah ka san muqayyad nan bis salati nan gaskiya kenan kaga in bai cikin sallah in yana tafiya bai ganin bayansa sosai malam to yan bid'a sai suka yi dalakin sa cewa a rayuwar manzo Allah gabaki dan yana tafiya yana kallon bayansa yana kallon abin da yake yake yake faruwa bayansa kaga wannan ƙarya ne a cikin sallah ne yake ganin bayansa yake kallon sahabbai har ma yake cewa dan me ba ku yi sahu ba kamar yadda mala'iku suke sahu saboda yana kallon bayansa amma an yi sa da mai da sallah to da yan bida suka suka eh, da sa suka dauke shi a dukkan rayuwarsa gabaki daya in yana tafiya yana kallon bayansa kaga wannan ƙarya ne idan da duk tafiya yana kallon bayansa me yasa lokacin da su yi jira da abubakar abubakar ya je gaba ya dawo baya ya je gaba ya dawo baya don kada wani ya zo cutar da manzo Allah ta baya in manzo Allah yana kallon bayansa sai ce a'a in wani ya zo dan gashi saboda nan mu muqayyad ayi talakin sa bata shari'a ne bata addini ne gabaki daya kaga yanzu mu dawo kan dora abun da aka tattauna din nan maganar cewa manzo Allah yana ji <laughs> alhamdulillah Allah saka maka da alheri jin manzo Allah mu kayyad ne sallama da yake da yake da yake amsawa kayyad ne isar masa ake yi bai ce shi yake ji ba ko kuma su shi kuke roko dare akan yana ji sun ma ce ma yana kewayawa ai mun karanto wai sun ce ma yana kewaya yana zuwa kowane guri To kaga wannan aƙida su ne kaga mai tattaura da shi bai fahimci cewa wannan ita ce aƙida su wacce malala yana kewayawa cikin alkaunu kuma yana tasarrufi kaga wannan aƙida su ce ta kafurci ta mai da manzon Allah Allah shi bai tattauna da shi bai fahimci wannan aƙida ba bai karanta ta a littafin su ba sai zani kinan mahala da cewa kafin ka tauna da dan bibbidi akan wata matsala kai karatu kai bincike shin wannan matsala wannan mara da ku tattauna menene aƙidan su akai a farko kuma a littafin su zaka karanta a littafin su Hmm. Fahimtar wannan daga ya kullo maka zaka gane munafiki daga ya kullo na gane munafiki Zai ka tokare shi to amma in baka sani ba ka zo kawai da ka wallahi sai ya dauko aqida sa ya dasa kai kuma ka yadda da ita saboda menene baka san aqida sa bace yayi dasi kai baka sani ba so gaskiyar magana ina ƙara karfafa shawara in duk wanda zai tattara da yan bidiya ya kamata ce ya san aqidar su ya kuma fahimce su yayi karatu matsala ne tana buƙatar karatu gaskiyar magana ka san aqidarsa akan wannan matsala din in hadisi ya kawo wannan hadisi ya kamata ka sani shin nassi ne fi muhallin niza hmm. shin kuma mutalak ne ko muqayyad ne hmm. duk ya kamata ka san wannan kuma su sukan kawo kan ciwon tawassuli ne kamar yadda bawan Allah nan da ya shigo waye wanda ya shigo ba da daya dinnan ba yayi magana kan yadda yadda bambancin abin da su yan daliko suke da su kira tawassuli ai tawassuli kamar yadda ya faɗa ai kakan yi amfani da sunan mutum ne mm. eh a wajen Allah mm. misali kamar yadda suke tare da cewa din haka ba shari'a bata zo da shi ba bid'a ne ma kace ya Allah don manzon Allah ka yi mun abu kaza ba shine tawassuli ba eh a wajen su shi ya Allah ka ban kaza don manzon Allah ba shine to su liba da suke tafiya mm. in ce haka ne da zacin sa ya haka suke cewa to amma to su wai ai manzon Allah kai tsaye suke roka gaskiya ne manzon Allah suke roka kai tsaye kaga wannan suka kira to su lima ƙarya ne gaskiya ne malam da dalisi ne ba ta wasali suke ba a'a manzon Allah suke kira kai tsaye gaskiya ne tare cewa ma tawassuli da zatin manzala din ma ai bid'a ne sahabbai ba su yi ba ba inda aka ji sahabi ya ce Allah ka yi mun kaza dan albarkacin manzo Allah ko dan jahin manzo Allah babu wannan ba hadisin da ya inganta to amma a hakan ma su sun kauce masa su manzo Allah suke kira kai tsaye kuma kamar yadda ka faɗa shin addu'a ibada ce ko ba ibada ba ce sun yadda ibada ce to idan addu'a ibada ce kenan ka kira manzo Allah mai kai in ka roke shi hmm. wato mala alkanawi wato dariƙa dariƙa ta yi barna ya ta yi barna ta bata mutane addini ta bata mutane a aqida Afirka kuma duk wannan sharus Ibrahim ya su suka su suka haifar da shi sun zo mutanen nan mutanen nan ba su karantar da su addini ba ba su karantar da su shari'a ba suka cusa musu munana gidansu, to haka in aka zo ana ana magana sai ka ga gabaki daya a magana su bata da alaka ma da musulunci wani addini ne sabuwa ke so a shigo da shi dole a musulunci kuma ya rabbaku gaskiya ne Malam Alkano Allah saka maka da alheri. Amin akramaka Eh yan uwa kuma ba su a musu nasiha gaskiya duk wanda ta tara da mukabala ba lalle bane in har ba kai nazari akan akan aqidar sa ko akan to ba lalle ne ka tattauna ba. Maimakon ka jawo sunna daukaka sai ka jawo mata kuma ci baya. Kuma su da ma abin da suke nema. Su cusa mummuna aqidar su ta hau kan sunna a dauka aiki da ita yadda suka bata yadda suka bata sun kuma ma ya bata. Wallahi haka ne malam. kamar yadda na iyaka na abudu wa iyaka na sayin in aka bi wannan magana sa ta ta rushe wai za su alta fasalin la wai za su alta duk wannan sun rusa shi kuma in shari'a ne shari'a sashin ta bai rusa sashi ayin qur'ani ba sa rusa junan su hadisai ba sa rusa junan su kuma hadisan manzo ba sa rusa aya aya ba sa rusa hadisan manzo dan duka su wahayi ne wahayani ne a gani to amma aka bi karantar yan bidi'a nan sai kaga suna suna gwara qur'ani sa da sashi suna gwaran sunna ta da sashi wani lokacin ko su gwara aya su gwara ta da hadisi aikin da yan bidiya suke kenan kenan rusa musulunci suke in ba ka gano su ka fahimce su ba to sai kai ma ka je ka rusa din Allah ka ne mana haka yake ko haka mana muna buka muna ba da shara yawan ma da suna su yi karatu yawa an dan bidiya ya ce dai tattauna in ba in ba da kai mukabalar sa ba a nemo wani ai ba lalle sai kai kai ba ai a nemo wani gaskiya ne sai a nemo wani gaskiya ne yanzun da kai ne kuka tattauna da shi waɗannan abubuwa tunin ai da ma so ba bai isa ba kawo su ba maka kyale shi da da kai aka tattauna ina na ai bai san ba zai yi ba ma gaskiya saboda ka san aqidar su akai kuma hadisan da ya kawo ka san ka san abin da suke karantarwa wallahi mana abin ya ban mamaki kaji kuma malam shine ai ce wato kaga wayannan ƴan wannan din <laughs> Allah ya sa mu dace sai ya ringa gwamawa wai manzon eh? Allah yana ji idan an yi kiransa <laughs> yana ji a wani lokaci a wani lokaci a ina kuma wai ya kaga cikin bayan ya kamata a yi masa yana ji a wani lokaci a ina kuma mutalaka shi gina manzo Allah yana ji kawo hadisin kamar yadda ka bada kawo hadisin ta manzo Allah ce yana ji kai wai ya nan <laughs> ka mukabala da yan bid'a sai ka iya koyan ake yi ba haka ne ko kawai da ya dan yi karatu zai je mukabala da yan bid'a ba dan kamar yadda magabatan mu suka tafi hmm. babban illan yan bid'a al-istidlal ma laysa bidalil wannan aikin su ne kowane lokaci Ina cikin mu'akhazat da aka yi musu yana cikin mu'akhazat ahli bid'a al-istidlal ma laysa bidalil hmm, gaskiya ne yawwa babban kuskuren su da ake kama su da shi kaba hujja da abin da ba hujja bane hmm. kaba dalili da abin da bai taba dalili ba zan ba dalili bane sai zo saka shi kuma a matsayin dalili ka gani kaga dole sai an fahimci wannan Mala Allah saka maka da alheri Allah saka Allah ya biya Allah ya biya Allah ya biya Allah ya biya Allah ya biya assalamu alaikum to yan uwa ku dan yi hakuri kamar yadda na ce muku zan tashi ne to sai dai ban sani ba ga wa'ansu suna ta kira wannan dan uwa tun azi yake kira assalamu alaikum wa rahmatullah. assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. Eh, suna na Malam Yusuf daga garin Mujaddadi, Mujaddadin Tauhidi. Malam okay, Bauchi kenan. Malam Yusuf muna ji. Yawwa, dama na so in kira akwai talikin da na so dama yi ne to kuma sai yanzu nan sai na ji shi malama ya auro da kansa kuma ya yi bayani a kai. Ah, wallahi alhamdulillah gaskiya ne. Eh to wato abin da dama nake ta so dama dan ƙara faɗan ko kuma already an riga da an ma faɗe shi. Hmm. To dama zan kira ne na kira ne in yi fatan alheri kuma abin da zan kira in ƙara faɗa kai shine don Allah duk malaman sunna hmm. wanda har inda zai je kalu ya yi wannan da irin wannan malaman eh, wannan bidiya. Hmm. To dole lallai ya san aƙidansu. ya san kuma irin duk kamar littattafansu abubuwan da duk su suka rubuta a cikin littattafansu duk ni na fahimci ranar na saurari wannan program din na ji shekaran jiya ne aka yi wannan program din hmm. na saurare shi a gaskiya tv to amma lokacin na yi ta jin takaicin wannan abin saboda malaman kamar suna ɗan tsoron shi wannan malamin saboda suna ganin ɗan dattijo dattijo ne to kuma sai ta tulsin ɗinsu ya ta wasa da hankalinsu saboda su rashin sanin akidunsu da littattafansu da basu yi ba. To amma inda ce sun samu kamar irin gune malam to gaskiya da dole zai fahimci eh, cewa gaskiya ya yi kuskure kuma ya zo wurin da suka san akidunsu suka san duk wayannan irin kamakamansu da wani bayane-bayanansu su ɗauki abu su ajiye shi a inda ba hujja ba ne ko kuma a wurin da ba wajen zaman shi ba su jawo aya su fasara shi a wurin da ba wajen zaman sa ba ko hadisi su kawo shi su saka shi a wurin da ba wajen zaman sa ba to gaskiya malam alkar Allah ya baka ikon ci gaba da wannan jihadi da kake yi wa addinin musulunci Allah ya ƙara ɗaukaka sunna da musulmai da musulunci ya da ƙara ɗaukaka musulunci bisa kan kafirci kuma malam da zina ji akwai wasu wannan suke magana to wannan kawai dai kar dai mu wannan ne amma malam duk inda inda ake magana ai shek ka cancanci shek kuma shi wannan ba shek din is nothing wannan is a title amma abin da kake ɗauke da shi ai duk wanda ya san ka ya san contentin da yake jikinka to kawai dai Allah dai ya saka da alheri kuma Allah ya kare ikilasi malam Allah ya saka da alheri amma dai ban dai cancanci shek ba shek eh, ban dai cancanci shek ba ya eh, ɗalibi ne ni cikin ɗalibai na ahli sunna gaskiya wannan shine zahirin abin kuma wallahi ba wai tawazu'u nake ba eh ba tawazu'u nake ba wannan shine ne amr assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum number waya ɗan gane ne to ban sani ba ko malamin ne ya bugo da kansa idan Allah ku bari number waya ɗan gane ne shi yasa ne sauri na ɗauka saboda kila ko malamin ne ya bugo da kansa eh ku yi haƙuri number waya ɗan gane ne in naga ƴan gane ko na tashi zan ɗauka ta yi malamin ne ya bugo da kansa assalamu alaikum gashi ina kira number waya ɗan gane ne ban sani ba ko malamin ne ya bugo da kansa to kuma ina kira gashi kun tattara kayan to gashi dai ina kira kuma ya kamata eh, ina kira wanda ya kira da wannan number ina kira ya kamata ya ɗauka dan ba mu sani ba amma dan Ghana ne gaskiya dan Ghana ne kuma tana ringin gashi gashi tana ringi na tashi kai ne na ƙarshe ka ɗauka da Allah